tun shekara ta biyu gwamnati da wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ke aiki a bangaren ɗiya mata ke ci gaba da kawo nasu kokari wajen bayar da horo ga ɗiya mata a kan yadda za su gudanar da al'amuransu na zama ɗan takara fatima zeno ta kungiyar kira international wadda ta kunshi mata bakwai da da shida ta bayyana muna dalilai da kuma yadda suka ga wannan tsarin na mata masu dubara kira international ta yi shekara arba'in da take niger aiki tare da mata masu dubara alif dubu da tara 1991 aka kafa shi salmara da aka fara zancen asusai ne mata su yi hulɗa tsakanin su tsari na mata masu dubara ya hi ƙarhin asusai tunda mata suka fara gane cewa suna son su ƙara sani abin da ya sahi siyasa to shi yasa ka ƙarfa wannan bangaren ma bashi ƙarhi bayan horon da take ma mata kungiyar fa ƙarƙashin jagorancin Nafisa Ide ta girka wani tsari da ke haɗa mata 'yan siyasa na jam'iyyu daban-daban falmata Usman na ɗaya daga cikin su ONG FAD da ta tara matan parti politik wurin goma sha biyar na majorite na opposition na apr ta gama mata daban-daban gurin mu guda ne na mace a cikin siyasan yanzu confederation imu nan zuwa 2021 an samu mace da yawa kamar dai wada mata masu dubara suka ɗauki gurin wannan a ce mun waye kan mata tun daga ƙasa har sama mun gyara takardun mu hau mu samu aji babba bisa ga fannin siyasa malama maryama gambo shugabar kungiyar mata bere ta gominta uku na ɗaya daga cikin matan da suka samu horo ta hanyar ƙungiyar nan ta mata masu dubara. Ta bayyana mana canjin da ta gani. Ni in na ce in jimilce in haɗi sai dai in ce miki ba sha da baya ko ni na san da na samu kalla horon da ya kai ni ga inda da aka ce za a ɗoki 'yan takara bayan mun haɗu da su sun ba mu hanyoyi ka duka da zaka bi ka sa in an tashi ɗoka ba kai ba zaka zo ka ce a ɗoke ni jama'a ce za ta ɗoke na ga haka da ido tunda ni ran da za a ɗoki kandida kawai kawai ca aka yi ne wance tana iya aka kira ni aka zo kawo takardunki. Mata sun kwashe fiye da kishi hamsin da biyu na al'ummar kasar niger ba su horo da ragiyar su a cikin al'amuran zamantakewa na yau da kullum zai taimaka sosai wajen ci gaban su a kowane fanni musamman ma a bangaren siyasa inda su ma ke kawo nasu kokari don ci gaban ƙasa.